yau juma'a shidda ga watan rajab shekara ta da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina satin da ya wuce mun gama kitabul talaq yau za mu tashi sabon littafi kitabun li'an ah, bismillah yau wannan shine karatu na 190 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللعان قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدية أخبره أن أوامرا للعجلان جاء إلى آسر بن عديد الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فصلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه أويل فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم لأوامر لم تأتني بخير ركرها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت سألته عنها قال أويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فقبل أويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي ساهبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فرغ قال أويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يعمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب رحمه الله وكان سنة المتلاعنين tsaye wannan kitabun lai'ad duk abubuwa ne wanda suka shahi aure da saki musamman saki don shi zo bayan kitabun tsala. ana gama kitabun tsala sai zo da kitabun lai'ad saboda shi li'ani wani nau'i ne na saki shi ma amma nau'i na saki wanda ake yi gaban alkali ko gaban mai hukunci bayan an yi rantsuwa ko wani gefe ya yi rantsuwa akan abin da ya yi hukuncin li'ani akwai cikin alkur'ani ko cikin suratun nur والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله tawwabul hakim kaga wannan hukuncin cikin wannan ayoyin guda biyar shine wannan hadisan da muka za su yi bayani sada zai sauka wannan ayoyin da hukuncin su me ake li'ani a takaici shine mutum ya samu mata ta da zargi ya kama ta yana ta cewa tana tare da wani ko dai akwai ciki gare ta ya zage ta ya ce lalle cikin nan ba nashi bane ko kuma ba haka ɗaya yi zargin cewa tana tare da wani amma bai da shaidu wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum bai da shaidu amma lalle yana zagin mata ta tana tare da wani tana aikata alfasha za ka ce ya kawo kara sai a sashi ya rantsuwa rantsuwa hudu yana ya rinke da Allah da gaskiya ke ya rinke da Allah gaskiya ne mata ta tana tare da wani kaga in ba mata ta ba ce ku kiyaye yanzu wanda ya ga matan makwabci ne wanda ya ga makwabciya ce wanda ya wata wata da ya sani ya yi mata ƙarzafi ya yi mata cewa tana tare da wani ko da ya gani babu wata rantsuwa da za a ansa buloli za a yi mai zai yi mai sanata sun malamai yatu bi arba'i shuhada samani na jalda duk cikin suratul nur ya eh, shafi ɗaya to kaga in ba mata yi bacci ni zai aukuwa za a ba a an sazantsuwa gare shi abin da zai sa ka zargi wata a karɓi shaidu don kana da alaƙa da abin abin in zai cutar da kai sai a ce sai ka yi rantsuwa guda hudu cewa da gaske ne ka kama ta da wani ko da gaske ne tana tare da wani ta biyar sai mutum ya rantsuwa ce in ba haka ba ne in ƙarya ya kai la'ana Allah ta tabbata gare shi sai a juyo gare ta ita kuma ta rantsuwa hudu cewa wallahi tallahi ƙarya yake yi wallahi sai ta yi rantsuwa cewa ƙarya yake yi guda hudu ta biyar sai da ce idan gaskiya yake wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin cewa in gaskiya yake yi to kushin Allah ya tabbata gare yanzu akwai abubuwa haka da an yi haka shike sai a raba aure zai zo muna wasu riwayoyi yau annabi ya ce yi saki amma zai zo wani waje a naga ce la sabila laka ilaiha baka da hanya shike na aure ya mutu to har abada babu aure tsakanin su har abada babu aure tsakanin su bai cewa ya ga dama to zai mai shi ta ko daga baya an shirya za a mai suwa in an yi li'ani har abada babu aure babu aure tsakani kaga anan sai aka kira shi da li'ani daga me aka kira shi li'ani daga la'ana ko أن يشهد أربع أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله amma kuma akwai walqamitata anna ghadaballahi amma ba kira shi ghadab ba sai kira shi li'ani wasu malamai suka ce saboda fara cikin ayoyin la'ana an ka fara ambata sai aka kira shi a matsayin li'ani to wannan shine hukuncin li'ani a takaice zamu ji hadisin da suka zo yanzu da yadda suke magana da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hukunci na na li'ani imam muslim ya hadathana ibn yahya qala qara'tu ala malik an ibn shihab anna sahla bin sa'd bin sa'id akhbarahu anna uwaymir al-ajlani ja'a ila asim bin adi al-ansari uwaymir al-ajlani yana cikin wanda ake tsammanin akan shi aka saukar da wannan ayat ta li'ani shi tambaya yi ci. amma akwai wani hadisi gaba da zai nuna mana hilal bin umayya ne ka irin wannan babu iskali za mu ce duk su biyu suka yi tambaya lokaci kusa da juna aka saukar da aka saukar da ayoyi. أن أميمر الأجلاني جاء إلى عاصم بن أبي الأنصاري awa له أرأيت يا عاصم ya zo inda asim lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wai mai ce bai je inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo inda wani sahabi da ce ma asim <clears throat> yana son ya sa asim ya mai tambaya wannan akwai shi da yawa ko wani sahabi na zo inda wani sahabi ya ce ka je ka mai tambaya wa zai nuna mana mafi shahara a son sai na albina bin tsalin ko da ya inda wa mikdad ya faƙala lahu ya ce mai ara aiki ya asin. mai kake gani ya asin. lau annan rajulan waje da ma'amura a cikin rajulan da mutum ya kama wani tare da mata ta yi a na fatattulunahu zai kashe shi kuma ku kashe shi tun bai da shaidu fa ya falu ko ya zai yi wannan inda jamhurul ulama duk wanda ya samu mata tai da wani ya kashe wannan kashe shi za a yi sai in ya kawo shi ko in ɗan uwan wanda aka kashe dukkanin sun tabbatar da lalle abin nan da ya faɗi gaskiya ne amma in bai haka ba kunci hukuncin kisa domin kowa zai iya laɓewa da wannan shuba ya kashe wanda ya gida mai cikari tare da mata ce iske shi ko wani abu da ya kama da haka fasalli an zalika ya asimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya asim ka tambaye min manzo Allah kansa akan haka wa ta'ala asimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai asim ya zo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fakariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masaila wa abaha sai annabi ya kyamaci irin wannan tambayoyin ya aibata su imamu nawawi yace al-murad bi karahatil masail التي لا يحتاج إليها ولا سيما ما كان فيه من حتك ستر irin tambayoyin da annabi sun sanya ya kyamata shine waɗanda ba a buƙatar su musamman wanda cikinsu akwai tona asirin musulmi ko musulma yan akwai wani abu da zai sa tona asirin wani ciki sau kaga li'ani yi kamar tonon asiri ne ya yi kama da za a yi za a tona asirin wani ko wata annabi baya sun ta wa isha'ati fahisha ko kuma tambaya ce wata kunci yada alfasha don shi in ka san inda aka alfasha a gari ba ka zuwa wajen wa'azi ka yi wa'azi ka faɗi cewa yanzu yana abin nan da ake yi ya yaya ba ka kyauta ba adireshi da ke faɗi ga wanda ke son ya ta yi ba a haka ne ka yi ba dole ba ne wa'azin ka ya shiga zai baka da ikhlasin da in ka yi wa'azi zai shiga amma in ka yi talla tana karɓuwa sai zan ka tallata gida alfasha ɗin kawai sai zan tallaka ta karɓu sai zan kai ne da kabira mujirmi a kai yi kowa ne saboda kai faɗa mu wanda ke so su ta yi su je su samu muje alfasha ɓoye ta ake yi za ka sai dai in an ji ana wasu alfasha sai a ɗan gitta a yi ta'ariri a gitta cewa abubuwa ba su da kyau cikin abin da musulunci bata bai da kyau sai ka kawo wa'azin wani topic ka yi amma baka cewa wanda mutanen da unguwa kaza ke yi ko wanda a waje kaza yake yi don haka wa ishati fahisha aw shana'atin ala muslimin wa muslima qala al ulama amma idza kanat al masail mimma yahtaju ilayhi fi umuri din in tambayoyi wanda ake bukata ne na addini hukuncin wanka ne hukuncin tsarki ne hukuncin sallar tafiya ne hukuncin wani abu ne da ake bukata wa qad waqa'a fala karahata fihi kuma abin ya ga ya uku da kanki wannan ba makaruhi bane walaysa huwa al-muradu fil hadith kun ba shi ake nuhi a hadisi ba وقد كان المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الواقعة فيجيبهم ولا يكرهها sahabbai sun kasance suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da abubuwan da suka auku kuma yana ansa musu baya kyama zaka kyama a tambaya shine ta ta'annuci da wuce iyaka abinda bai auku ba ko kuma abinda da wa ya sirri ko keta alfarman musulmi ko musulma ko abinda adda ya alfasha shi abba a so shi abba a so ayi sai yace sai annabi sallallahu alaihi ya kyamaci tambayar domin ta kunshi ya sirrin musulmi hatta kabura ala asim ta abin yayi ma asim girma shi da aka aiko tambaya ya ji ka ina ma na sani ba zo ni wannan tambaya ba shine hatta kabura ala asimin ma sami abin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falamma raja asimun ila ahlihi ja'ahu uwaymiru faƙala. lokacin da asim ya koma gida sai uwaymiru al-ajlani wanda ya aike shi ya tambaya sai ya zo mai ina tambaya sai qala faqala ya asim ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace ya kai asim ni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma akan tambayar da ni qala asim li uwaymir lam ta'tini bi khair sai asim ya ce ma uwaymir tambayar nan bata zo min da alkhairi ba ban ji dadin tambayar nan ba kada kari ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mas'alata allati sa'altuhu anha annabi sai ya kyamaci wannan tambayar da ni mai qala uwaymir sai uwaymir ya ce wallahi la antahi hatta as'aluhu anha sai ce wallahi ba zan ƙari ba zan gushe ba sai na zo na tambaye shi sai na zo na tambaye shi don ni abin yana da alaƙa da ni فأقبل أمير حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس أمير يبقسكن توسيري إسكي عن نبي صلى الله عليه وسلم تكن سكيا متاري فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد ما أمرأته رجلا نكك غني متن يساموني متن تاريدا ما تشي أيقتله فتقتلونه yana kashe shi a ce kashe shi za a yi tun da bai da shaidu an kaifa ya fa'alu komi zai aikata da ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace an nazala fika wa fi sahibatika fazhab fa atibina qur'ani ya sauka game da kai da kuma wanda kake tambaya akan ta matakka ta yi ka zo da ita kaga wannan shi yasa wasu malamai suka ce akan shi ayat ta sauka wasu malamai suka ce a'a za mu zo mu karanta akan hilal ta sauka zai yiwu duk lokacin da suka yi tambaya kusa da juna ne ayat ta sauka ko kuma kista hilal ta fara ta fara sauka aya ta riga ta sauka annabi sai ce ai an saukar da Qur'ani shine kan nazala fika wa sahibatika da kai da abukiyarka ko da matarka Qur'ani ya sauka akan ku wato ko da kai tambaya akwai Qur'ani akai fa hafa a biha je ka zo da ita qala sahlun fatala ala sahal bin sa'id bin sa'idi yace sai suka yi eh, li'ani wa ana ma'an nas ina tare da mutane inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falamma faraga qala uwaymir lokacin da suka gama sai uwaymir mijinta yace kazabtu alaiha ya rasulullah in amsaktuha yace in ci gaba da rike ta nayi mata ƙarya kenan fa tallaqaha salasan qabla an ya'murahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suke ta sallallahu alaihi ya umurce shi da yayi haka ayi zai zo a hadisai na gaba قال ابن شهاب فكان سنة المتلائمين wannan ita ce sunan wa'ina suka yi li'ani guda biyu cewa za a raba su zai zo muna a gaba cewa annabi sassa ya ce bai la sabila laka ilaiha to da ko yayi saki ko bai yi saki ba inda jamhun ulama cewa babu aure tsakanin su da an yi li'ani aure ya riga ya kati babu aure tsakanin kun babu mai suwa har abada babu aure tsakanin su وحدثني حرملة بن يحيى قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن أمير أن أمير الأنصاري من بني العجلان أتى آسم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعض سنة سنة في المتلاعنين وذال فيه قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنها يرثها وترس منه ما فرض الله له لها kun daga yanzu ba za mu ci gaba da fassara ba ko sai ne akwai wata kalma da ta tsage ko wata ƙarin jumla nan ƙara sahalun fakanat hamilan ta kasance lokacin matar tana da ciki fakanat Muha yud'a ila ummihi dan danta ana kira ne zuwa ga mahaifiya ta yi wata an yi li'ani matar tana ciki in ta haihu dan ba dan shege bane ba a ce mai shege na biyu baya gadon baba ne ba a nasabta shi zuwa ga baba ne za a dinga nasabta shi zuwa ga mahaifiya ce amma babu mai kira ne da shege za a yi mai hukunci domin ba abu ba tabbata ya yi ba hukunci an kai wanda Allah ya ce kasuwa don haka ba a yi ba a yi DNA a gane ba a yi DNA a gane idan mutum ya zargi mata ta yi cikin nan nashi ne ko ba nashi ne ba cewa je a yi DNA domin a gane ba a yi DNA li'ani za a yi li'ani za a yi musulunci shari'ar musulunci ba ta tafiya da accuracy tana tafiya ne akan hukunci-hukuncin da aka shimfiɗa in an yi dna yanzu aka ce da an yi dna za a gane ce waya gaya maka ana son a gane ne ana son a sattata asiri ne matan nan yana zargin ta yi ciki ni shege ne ta yi rantsuwa ba ta yi ba an yi sun musu da wata hanya da an raba lahiya lauke da shaidu guda hudu alfashin ta shaidu guda hudu da za a cewa an kama shaidu hudu za a yi mata hukunci don haka in an yi li'ani an raba kowa asiri ne rufe kowa ya je zuwa neman gafara Allah asiri rufe da an yi biyar za a gane ɗan wani ne ba ɗan wani ba ne saboda me sai a sai kasance tonon asiri ya tabbata bancin babu shaidu guda hudu so kaga DNA bai babu hikima babu hikima cikin DNA abinda DNA zai yi shine zai tabbatar da dan ba nashi bane to ai li'ani ya tabbatar mai da ba nashi bane an wuce wuri to amma shi DNA zai nuna wani abu kali cewa matan nan zina tayi to ga maka ana buƙatar wannan hukunci ina ba ta mun fahimta ko saboda haka ba a DNA ni zai nuna wani ba a DNA A? da su taho na DNA gaba za su taho cewa a lokacin ga abin da DNA ya nuna amma a nabi sallallahu yi amfani da shi ba. Eh, wannan yana ɗaya daga cikin abin da aka tattauna cikin wannan wasu sun ce saboda ai dama babu aure tsakanin su da yi bai ka gane eh, wasu kuma sun ce wannan yana nuna cewa ana saki ku cikin jumla guda matsala ce ta fiƙi wanda ana iya samu hukunci hukunci hassan قال وحدثنا ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما maƙon rabar لها suna ta guda da cewa akwai a tsakanin shi da mahaifi ya ta yi ya gade ta ta gade shi amma bai gadon mahaifi ne amma ba a ce mai ɗan shege da an yi dna da za a ce mai ɗan shege abubuwan sun yaɗu alfasha ta yi yawa an samu tabbatar alfasha an yi ma wannan matar aka mata zane a kasuwa babu shaidu hudu aya shaidu hudu an soke sai shi ma dan an lalata mai har abada cewa ya tabbata cewa shege ne amma yi haka abubuwan suna cikin rufin asiri saboda abubuwan da musulunci ke hukunta sun fi hikima da kula da dan adam akan abubuwa na zamani da suke zuwa da accuracy da result ke zuwa precisely ba ko da yaushe ake son precisely ake son accurately ba in a precisely accurately akwai keta alfarman musulmi akwai tona asirin wani akwai yada wata alfasha bai fa'ida ba an kula da gehin kimiyya sai da gehin zama dan adam da mutuntaka da suturta ta dan adam da zama musulmi wanda musulunci ya tsara karanta da قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي أبي ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجرى مع امرأته رجلا وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعن في المسجد وعلى شاهد وقال في الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا ابي كيف وتصابوا كلمه في جمله بنت بشير تعيدني نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللزلا قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتراعين في امرأة في امرأة مصعب أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فمريت إلى منزل بن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي قال ابن جبير قلت نعم قال أرخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فدخلت فإذا هو مفترش برزعات متوسد وسادة حشو هاليف قلت يا أبا عبد الرحمن قال قلت أبا عبد الرحمن المتلائمين المتلائنين أيفرق بينهما قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلا فتلاهن عليه ووعده وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب وأنا أبي الرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم صلى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم صدق بينهما sai wannan wani sabon hadisi ne hadisi ibn umar ne wannan ba hadisin sahal bin sa'id sa'idi ba zaka zamu karanta shi imam sunna ta da sura muhammad bin abdullah bin umayr qala haddathani abi ha wa haddathana abubakar bin abi shayba wa labbulahu qala haddathana abdullah bin umayr qala haddathana abdul malik bin abi sulaiman an sa'id bin jubair qala uh, su'iltu an mutala ilayni fi imraati fi imraati mus'abin yace an tamban in ji sa'id bin jubair ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace an tamban game da masu wanda suka yi li'ani hukuncin wanda suke so su yi li'ani ko wanda suka yi li'ani a lokacin mus'ab a cikin lokacin mus'ab a lokacin da yake shugabanci ayyufarqu bainahuma za a raba tsakanin su ala fama da raitu ma aqulu sai zan ban san me zan faɗi ba fa mabaitu ila manzil ibn umar bi makka sai ni tahi a gidan abdullah ibn umar a makka kaga in baka sani ba aka tambaye ka sai ka je inda wanda ya sani wanda yake sani sai ka tambaye kakai kai kokarin ansawa kar kai kokarin sai an ce ka sani kowa ya san girman sa'id bin jubair mun taba tarjuma ce a karatun sunan abi dawuda tarjuma mai tsawo kowa ya san girma ne ya san ya san daraja ce ya san matsayi ne a ilmi cikin tabi'ai amma da aka tambaye sani ba sai ce sai je makka gidan abdullahi bin umar fa qultu lil gulam sai ce ma yaro ne izalli eh, kalima min izini ina son yin magana da abdullahi bin umar fa qala innahu qa'ilun sai ce ah, yana bacci bacci yake lokacin fa sami a sauti fa qala sai ya ji sauti na yana cikin baccin na rana da rana ne sai ya ji sauti na ina neman izini fa qala ibn jubair sai ce ibn jubair ne kultu na'am nace shine qala udkhul sai ce shigo fa wallahi ma jaa bika hadhihi sa'ata illa haja shi na san babu abin da ya kawo ka wata bukata fa dakhaltu sai ni shiga fa huwa muftarishun barza'a yana shihida wani bargo akan shi yake kwance mutawassilun wusadatan hashul hali da ya dingira da wata wani filo wanda yake ciki ne karmamin dabino mun san hashu hali ko قلت أنا قلت يا أبا عبد الرحمن يتم بشنش يا أبا عبد الرحمن المتلائلان أيفرق بينهما وذا سكيلي آني أنا ربا وذكارنتو قال سبحان الله نعم يتشئي أنا ربا سبحان الله إيه أنا ربا إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان mutum farko da fara wannan tambaya shine wani kan wani ala ya rasulullah ara'aita law wajada ahadu damra'atahu ala fahisha ya ce ya rasulallah da ɗayanmu ya samu mata ta jira aikata alfasha kaifa ya sana'u ya zai aikata in ta kallama ta kallama bi amrin azim in yayi magana yayi magana da babban lamari da zai iya zama ah, ƙazafi. wa in sakata sakata ala mithli zalika in yayi shu kuma yi shu akan wani lamari mai girma shi ma irin haka ala fa sakata annabi sallallahu alaihi wa sallam falam yujibhu sai annabi sallallahu alaihi shu bai karɓa mai ba falamma kana ba'da zalika tafi faqala bayan haka mutumin ya sake dawowa ya ce innal ladhi sa'altuka an qad tulitu bihi abin da ya taba tambaya ka ya rasulullah an jarabe ni da shi fa ni ne nake kai na tambaya fa anzalallahu azza wa jalla haula'i al-ayati fi surati an sai Allah sauka da wadannan ayoyi da muka karanta farkon wannan darasi a cikin surati an-nur walladhina zuwa azwajahum fata lahunna alayhi wa wa'abahu sai ya karanta mai su kuma yayi mai annabi ya mai wa'azi ya ce ka ji tsoron Allah kai zan ka yi mata wa zakkarahu ya tunatar da shi da Allah To akhbarahu anna azab ad-dunya ahwan min azab al-akhirah arabiya ce mai azabar duniya da za a maka bulala tamanin na kazafi ya fi maka sauki bisa ga azabar Allah na kai wata kazafi ya zan ƙarya kake mata sai an ji lahira ya maka hukunci qala la wallazi ba asaka bil haqqi yace a ah, ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ma kazabtu alaiha ba ƙarya ni mata ba ثم دعاها فوعظها وذكرها سنا النبي يكرا ايت ما ماته يي متا واعظ يتنا متا الله واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره يتنا متا cewa يبات labarin cewa azabar duniya ta fi sauki akan azabar lahira alat la saka bilhak, bilhaq tace ha ina rantsuwa da wanda ya aika ka da gaskiya in innahu lakazibun qarya yake mini fa bara'a bi rajuli fa shahida arba'a shahadatin billahi innahu la min as-sadiqin sai ya fara da mutum ya rantsuwa hudu cewa lalle da gaskiya da gaskiya ne shi gaskiya yake fadi a kazafin da yake mata wal khamisatu anna la'nata Allah alayhi in kana min al-kadhibin tabiya kuma yayi makai ne addu'a Allah ana tabbata da shi in ƙarya yake ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين سنة النبي ينجو لإتاء dawo a أكنتا ta yi rantsuwa ta ishe shaidu guda hudu cewa ƙarya yake walhamisatu an na gaba Allahi alaiha in kana min sadiqin na biya kuma cewa hushin Allah ya tabbata gare ta idan da gaskiya ce abinda ya gaskiya ne ya same ta da wani ko kuma ta ta izina da wani kuma farqa ma sannan ya annabi ya raba tsakaninsu. kaga sun mafarka bai nahu ma ya nuna ko da ya yi sakin ko bai sakin ba sun mafarka bai na kuma kuma wani kisa ba waccan bace wannan kisan ba waccan bace da haka sun mafarka bai nahu ma nan za mu zo ga wani lafazi la sabila laka alaiha na nuna na rushe wasu malamai ba su yi ba itibarin sakin ba ba su yi ba itibarin sakin ba cewa sakin ba shi ya raba su ba abin da ya raba su shine wannan li'ani da rabawa da annabi sun sai tsakanin su قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلائمين زمن زمن مصعب بن الزبير فلم أدر ما أقول فأتيت عبد الله بن عمر فقلت أرأيت المتلائمين الفرق بينهما ثم ذكر مثل حديث ابن المير قال وحدثني يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزحير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخر حدثنا سفيان بن عيينة عن عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت سرقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها قال ظهير في روايته حدثنا سفيان عن عمرو سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi ibn umar ne da ya wuce kawai kali kala ya rasula mali ce dukiya ta da na kashe da haka li'ani abin ga ina so a yi hulɗi ta bani kuɗina kala la mala laka baka da wata dukiya in kunta sadaqta alaiha fa huwa bi halarta min in gaskiya ne to ai kudin ka ka riga kai kai kwana aure da ita za zaka kudin sadakin ya tafi wa in kunta kadabta alaiha fa zaka abadu laka minha in kuma karya ne wannan ma ya fi tsantar da kai ba magana kudin ka da ita قال وحدثني أبو أبو ربيع أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكم تائب annabi bayan ya gama ya ce musu Allah ya san ɗayan ku karya ya kai dole bai yiwuwa da su suna da gaskiya sai ce fahal min kuma ta ibu akwai wanda zai tuba cikin ku ci gaba qala wa hadathana ibn abi umara qala hadathana sufyan an ayyub sami'a sa'id ibn jubair qala ah, sa'altu ibn umara an al al fa dhakara an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi mithli qala wa hadathana abu kasar al-musma'i ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ للمسعي للمسمعي وابن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عذره عن سعيد بن جبير قال لم يفرق لم يفرق المصعب بن مصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بن العجلان shi wancan sa'id bin jubair lokacin mus'ab bin zubair da ya mai tambaya lokacin wilaya kai da ya mai tambaya sai kasance bai raba tsakanin waɗanda suka yi la'ani ba sai ya bar su tare to shi ne cewa tambaya abla bin umar sai cewa annabi ya raba tsakanin waɗanda suka yi la'ani قال وحدثنا سعيد بن مسعود وقتيبة وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت قال قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر أن رجلا لعن امرأته على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وعلى حق الولد لأمي قال نعم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الاسناد قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ لزهير قال اسحاق اخبرنا وقال اخر حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على جيز على جيز والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلستموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يده فنزلت آية الآن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات تبتلي ابتلي به ذلك رجل من بين الناس فجاء وهو مرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى أنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فأبت فلعنت فلما أدبر فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسودا جعدا فجاءت به أسودا جعدا هذا ولا تمكم كنت تنفقوا ba sun kuma kwanta amma dai abin da ya zo cikin hadisin ƙari da saura bayan shi ya yi li'ani mijinta ya fara dama na ka fara ko haka a yasa sakata ala sakata alagai in suka sakata alagai a cikin damuwa da baki fara namiji ya fara ya yi bayan ya gama nashi matar za ta fara ci ani da ce ma a hankali da ki sassauta ne kakki dai shige kakki watan ki adana fa abat fa fala'an sai ta ki sai ta yi ita ma ta yi ka kaga da me yake nuna Allah da sai ya yi wannan ta ba kun ba a mata hukunci ba so ba bukata ta ne ba a ne bukata ta ba ba a ci babu accuracy ba ne accuracy ne ba a so babu mai bukata ta kuma wannan ga dukkanin hukunci-hukuncin musulunci suna tafiya ne akan galibi ana shan ruwa ne in rana ta faɗi ba bakwai da minti bakwai da takwa hamsin ba <laughs> da kaji ba a ga rana ba ta faɗi za a shan ruwa an sha ruwa ta hito sai a ba baki ya ce ashe ba ta faɗi ba <laughs> kuma yadda ko ana kame baki da lokacin faruwar idan albijir ya keto don haka ko da ana sha ana sha a sha alfiji ya kiɗo sai a kame ina fata mun fahimta ko su da haka ba wai ana buƙatar da minti bakwai da sakan ashirin ba ne yanzu wannan abin da nake ta muku muhimmanci yake da shi da yawa saboda wannan lokaci shi science yanzu da AI da science technology gaba ɗaya yanzu yana tafiya da accuracy ne haka duniya take tafiya shi ko musulunci bai gina ba ne a kan shi da babu accuracy a da da sai a ce ai ci gaba ne ya kawo shi to mun samu shi ne daidai a samu kunci daidai daidai a samu bakwai da rabi da digo uku kamar lokacin faduwar rana a cikin tana faduwa ƙarfe bakwai da minti bakwai da sakon kaza ai haka take faduwa ba wai da minti da sai da sakon kaza take faduwa to ba a buƙatar wannan daidai daidai in an je yanzu DNA yanzu misali in mu ce ce na zargin wannan ba ɗanai ba ne da an je aka ɗibi wani sashen jiki ne aka ɗibi aka haɗa za a gane cewa wannan ɗanai ne ko ba ɗanai ba ne to ba a bukatar wannan ba a bukata a sani abinda ake bukata matawa wace ita ce cuɗane nan bai yarda ba ya zo kawo ƙara yanzu ya kawo ƙara na kawo ƙara Keke ke yarda ke alfasha a eh, yi to shi ke na yanzu ta bayyana ta yanci da kayan shaidu hudu a ke yadda a to ga abinda Allah ya ce hukunci ran keke ne ya za a yi kawai na yin keke da ya a rufe a cikin juna a cikin kawai professor bai zan fasadi ba zai iya a za a amfani da shi a wasu abubuwa amma ba tabbatar da hukunci hukunci ba hmm. Hmm. Hmm. sai ya je ya yi li'ani sai ya je ya yi li'ani ya tabbatar da Mm. <laughs> shi profession science ne kuma gane ba ba a mijin ya kuma ba a gane ba a siri ya rubu shi ke da dama da aka sa siri ya rubu yanzu mijin ta bai haihuwa gaba daya amma sai da ya rasu aka gane ta yanzu wannan a kimiyyance ana iya gane bayan ya rasu a gane bai haihuwa ba a iya gane ba iya gane bai haihuwa shi sai ci mai timin analysis sai an ɗiba an gane in yi da ya rasu to maganan ma shufa mijinta ya rasu amma an gano bai haihuwa babu kimiyyar da ke gano bai haihuwa bayan ya rasu bayan ya rasu an je an binne shi ba iya gano haka kaga min babu aula ba ruhin asiri kai yana duniya suna tare aka je aka yi mai timin analysis a gane bai haihuwa in bai yi la'ami ba iyana shi ne Eh. aha ya <laughs> ah. Ah, ba da a ba za ka yi ba hukunci da annabi ya tabbata suwa a duniya yanzu za mu zo hukunci da adadin shi ne za a ilhaƙin shi da cewa ɗanka ne muddin ba kai ka kore ba don haka in ka ci da shi ka ci da ɗayanka insha Allah Allah zai baka lada sannan yanzu in ku ji wannan hadisin ba za mu karanta na gaba hadisi na gaba zai ƙara hituwa da wannan hadisi yanzu akwai shaidun cewa ba ɗana ne ba kamar haka ta haihi baƙi mai dunkulallen gashi kuma da baƙi ne mai dunkulallen gashi ake zarginta mijinta kuma ya yake fari ne mai fari ido mai shimfiɗaɗɗen gashi kamar za mu karanta hadisi daga karanta da hukunci ƙara hituwa. Ala wa ta sana wani sun Ibrahim, ala haɓar na isa mun nuna ha wa ta sana abubakar bin abin shai ba, ala ta sana abu Suleiman jami'an an la'amar shi da hadin da na hawa. Ala wa ta sana Muhammadu bin Musanna, ala ta sana Ala, ala ta sana Hisham. An Muhammadu bin Ƙala, sa'altu ana sauna malikin wa عنده منه علما فقال إن هلال بن أمية قد صبر أتوه بشريك بن سمحاء سمحاء وكان أخ أخ البراء بن مالك لعمي وكان أول رجل لا أنا في الإسلام قال عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض صدقا قضي العينين قضي العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعلا أحمش الساقين فهو لشريك بن سمحاء قال فونديت أنها <clears throat> جاءت به أكهلا جعلا حمش الساقين imam musul ya ce wa haddasa muhammadu musanna za ku ji wani hadisin da kyau profesa wani hadisin da kyau قال حدثنا عبد الله قال حدثنا Hisham an Muhammadin. شين wani Muhammadu ne bin sirin ko hisham kuma bin Hassan al-qadusi قال سالت انا ابن Wa'ana ana ara anna indahu minhu ilman na tabbi adab bin malik ina umayya da ilmi fa qala sai ce inna hilal ibn umayya azafa mar'atahu bi sharik ibn samha wani mutum da ce hilal bin umayya balarabe fari ya zargi mata ta da sharik bin wanda yake baki ne mai dunkulallen gashi mai tsiraran kwabri komi nasu daban da wancan fari wancan fari mai fararen idanu ba ni mu faɗi wannan ba zai zo cikin siffar zo ina kirisuwa fari mai fararen idanu mai shimfidadden gashi shi kuma wannan baki mai jinkulallen gashi mai firaren kwabri mai babbakon idanu kamar kwalli wa kana akha bara bin malik li ummi dan dan dan bara bin malik ne na bin mafiya tai fa kana awwal rajulin la'ana fil islam shi hilal bin umayyan nan ne mutum na farko da ya fara kawo ƙara a mai da matar ta cikin musulunci qala Fala'a na suka yi li'ani fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace afkiru ba ku dibi wannan cikin da ake wannan mata ku dibi cikin da ake mata ake wannan la'ancece da shi fa in ja ja'at Abu Yaba, in ta zo da shi ta hanta ta fari sabiqan mai mai shimfiɗaɗɗen gashi irin gashin larabawa qawi al-ainain mai farin idanu fa huwa li hilal bin umayya to na baba ne hilal bin umayya wannan shi ne alama ce fa in ja'at a kala, in ta zo da shi mai bakin idanu mai kwalliya ido ja'adar mai dunkulallen gashi hamsha ne mai shiraran ƙwabri kamar dai wannan shari'a da ake tsanin fa huwa bin samha idan dan shari'a samha ne qala fa unzitu annaha ja'at bihi akhala ja'adan hamsha saƙaini ya ta zo da shi daidai wannan bakin da ake tsammani mai babbakin idanu mai firaren shiraran amma bai sa aka kira ta aka ce hukunci ya tabbata ba muhammad bin salih usaimin ya je yawa likitoci lacca a Riyal cikin tambayoyinsu sai suka ce ana kawo mata da miji suna zuwa da 'ya'yansu a zo a yi test na wasu abubuwa ya ce muna cikinta sai mu gane ɗan ba na uba ba ne misali uba ɗaya uwa AA an yi ta ɗaya koma AS misali sai mu gane ba ɗanai ba ne ya za mu sai ci mabai da kuwa lulfira shi wani lahirin hajjar ba wannan tasirin ya kawo su ba sha fitan <laughs> dai kuwa sai ne kawo ko ku yi musu kowa a ba shi rashi amma wannan ba a kore shi sai ta hanyar da shari'a ta tabbatar suwa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba gida ne an yi haka ba da ya aikin hajji Zan ako. A sauda bintu zam'a sai kasance ana jayayya ɗan uwanta wani ya zo ya ce wannan mutumin ba wana ya ba ni labari ya yi muna wasiya shi ya yi zina da matan wani da bayowa ne aka haifai da aka ɗanmu ne su kuma da suka ce ya rasu la wannan ɗanmu ne saboda babanmu a aure da matar bai wata ce ko ta rasu yanzu ana ja yanzu shi mutumin da kai ne ya ce musu wancan yaron da ku gani gidan wani ɗana ne ni ni yi zina da matan nan an ka haifai su kuma lokacin da za suka ce wallahi ba wanmu yayi zina da ita aka haifa dan shi dan mu ne a bamu abin mu su wace a wallan mun ko da baban mu ya rasu duk su bi sun rasu yanzu shi mai kan da wanda yayi yayi zina kuma wannan dan wanda ya rasu wanda adda asali wanda adda baiwa shine mahaifin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam Sauda annabi sallallahu ya diba ya diba ya ga kama kwata-kwata da wanda suka ce sun yi zunubi suka yi ita. ga kwata-kwata kama wannan dan dan wancan ne sai annabi ya ce alwaladu lil firash in na uba ne ne a da shi sai ce yake sauda ki sa hijabi daga wannan zai <laughs> kama da ɗan gidanku ba tun da ba ba ku ɗaya ba amma da hukunci mina ne ɗa nawa ne ɗa na gidanku yanzu kun akwai abin da ya ce wannan zama cewa kwata-kwata to wannan ne hukuncin hukuncin ba wai ana son dole sai abu an gano ɗari bisa ɗari ba abubuwan haka suka tafiya kawai akan fitirtawa da tafiyar da su akan ƙa'idodi sai abu ya wuce da mun fahimta? Eh. wannan ko ba hukuncin ga haihuwa ba ɗai gabai da gaya muku haka yake ga lamurra da yawa ba bukatar ƙarfe kaza da minti kaza abinda ake bukata a ga alama ta a ga alama bisa ka'idodi da musulunci ya ta ba alama kawai ta kai ta tunanin kai ba kuma a'a bisa ka'idodi in li'ani ne ga yadda in kore ɗa ake so a yi ga yadda ake kore ɗa in tabbatar da ɗa ake yi ga yadda ake tabbatar da ɗa mun fahimta? ɗaya suna zama ذكرت حديث قال وحدثنا محمد بن رهي بن محاجة irin waɗannan matsalolin a wannan lokacin ana ta samun تسامو da su saboda yanzu ta abu ya hito kwata-kwata za a gane kaza ga abu ya hito kwata-kwata za a gane kaza so musulunci ba kwata-kwata ke yanzu misali inda babu irin wannan hadisi na makaranta na ƙarshe na wanda kwata-kwata da sai a ce cewa canda saboda babu ne yanzu ya tabbatar da canda akwai babu yadda da ai balarabe da balaraba su haihi ɗan da ga ya yi kuma da wani <laughs> wanda aka zarge ta kaga wannan 100% ne wanda amma da yanzu an bai kauce mu wannan hukuncin na 100% sai ya yi amfani kuma kwata ce in ta zo da kaza za ta yi rantsuwa ya ce mm, mm, in kake rantsuwa watan zai yi eh, ga dukkan alamu kake rantsuwa ya sha a nan duniya a hukunci hukunci na zahiri nan hukunci-hukunci ne na duniya na zahiri masu tafiya ya an je lahira Allah ya da hukunci-hukuncin da zai yi kan ilmi amma hukunci-hukunci na duniya na zahiri in ku uku kuka ga mutum yana zina kuka faɗi za a yi muku buloli idan limammai uku suka ga mutum yana zina in suka faɗi za a yi musu buloli saboda mai saboda hukunci musulunci mai sai an kai mai sai an kai hudu akwai sahabbai da suka gani suka yi sai na umar yi musu guloni kuma sahabbai ne kaga iyakar tabbata kuma da nisuwar da suka yi cikakken adadin da ake bukata wannan shi ne ka'ida kuma a komai haka take yanzu lecturing da zai ce lecture 8 to 10 ka shigo 8:30 yace kai laifi ni sama a mashe ta 10 to 12 tun da ina da uzuri amma tun da aka sa f to 10 f to 10 ne wato komai akwai ka'idar da ake sa mai wadda ba dole ba ne to don mi kaza abin abinda muka sa f to 10 ake don mi za a yi degree 4 years a yi wani degree 5 years a yi wani degree bakin university kaza ana iya yin 4 years ana iya yin ana iya yin 2 years in ma ka dokai bale wannan hukuncin Allah da manzon shi ne wannan hukuncin Allah da manzon shi ne haka sun ka shar'anta idan Allah da sassa zai ga ɗaya ce kwata kwata wannan ɗan wane ne amma dai ga yadda hukunci yake har ya ce ɗan uwa ce ki sa hijabi da gare shi duk da na ba da shi ga babanki za ka matsayin ɗan uwanki ne babu sa hijabi tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa amma dai wancan shi ne hukunci na kaza wannan kuma ke akwai ɗan shakkun ke sa hijabi kuna gane da abubuwan ke tafiya wannan shi ne hukunci na shari'a kuma shi shine da karatun yanzu misali kowa ma in babu karatu babu na hadisan wanda bai karanta ba abin da ɗauka a ah, ga kwata-kwata wani na aika za to shine bambancin tsakanin karatu da rashin karatu a yin kirancewa ta hukunci ya kama ta ke hukunci ya kama ta ke in ta kirancewa amma in ta to musulunci ya kama ta wani rufin asiri cikin rantsuwa akwai akwai akwai fa'idodi da yawa na can yanzu mutum uku in su kuɗin mutum yana jini ai ga alama yana yi sama dai kuma aka ce a'a hudu aka sa su ya kai hudu mun fahimta mutum zai zo inda annabi sai ya ce na yi zina annabi ya kau da kai In shi ka faɗi da kai da azuma annabi ya kau da kai ya ka samu tabbas kenan annabi ya kau da kai ya zo nan ya ce na yi zina ya rasulullah annabi ya kau da kai mace ta zo da ɗa ta ce ga ya ɗan zina ne ta yi zina annabi sai ya kau da kai sai in ta matsa ɗaya biyu uku huɗu sannan ya ce ta hiki sai kin yayi ɗa ta yi sai kin haifa tafi sai kin yayi bai aika neman ta ba a ce a nemo ta ita ita yayewa sai ta taho da kanta dina ina ina fata kun gane hukuci hukucin ka tafiya hukunci hukuncin ka tafiya akan sitin tawa akan tafiya bincike ne yanzu ya nuna cewa 10% na duk ƴaƴa ba na iyayen su bane 10% duk da mutum goma ɗaya ba ɗan baba ne bane zai ya fi yawa a a Paris akai da yake da yawa a Sokoto ko ya fi yawa a a Los Angeles kamar yadda yake a Madina ko ya yawa a Las Vegas kamar yadda yake a Kano amma dai ɗa goma ɗa ɗaya cikin goma bincike na zamani ya tabbatar da ɗa ɗaya cikin goma ba ɗayan babansu ba ne za ka duka samu ɗa ɗari goma sai a hankali duka samu ɗa dubu ɗari sai a hankali su amma dai musulunci ya tafi akan sitartarwa sannan ko abin da ba musulunci ba ya tafi akan cutarwa ina suke mutanen da ake wa fadiha yanzu a duniya ce da ware da ware da ware in ba wasu tv show da ake ba wanda yake wasu wasu wasu hadawa ne wasu kuma gaskiya ne to amma dan wani ya zanna ya tv show bai canza hukuncin shari'a hukuncin jama'a gaba ɗaya kasance akwai tv show da ake mutum ya kawo mata ta ya ce bai yarda da tsani ba ne a yi waye a tafi a auno a dawo mutane na jira a ce a ah, ɗana wani ne a taɓa ko a ce a ah, ba na wani bane a taɓa akwai wannan tv shows ɗin da ake ta yi eh, a dstv akwai channels ɗin da ka sa su da sauransu amma ba yana nuna cewa hukunci yanzu na sun gane hukuncin shari'a ba su reality da ake ciki na abin da muke ciki yanzu na na na na science and technology gumiyar kamata su gumiyar kamata su in uku ne in ba su kai hudu ba <laughs> professor salasala hmm. hmm. ta <laughs> ta ku bayan professor da kyau <laughs> Mm. babu wucin eh. yanzu kun ji magana profesa profesa abin da ya ce ba mu ganin tsananin tausan annabi sallallahu ne wancan lokacin da ya sa yana jin tausan ta azabar duniya da ta lahira ta kama ta in ta tabbatar za a yi mata azabar duniya da lahira wannan jumla haka take ba haka take ba in an in tsananin tausai ne zai tabbatar da ayi mata da an yi mata azabar duniya babu ta lahira da ita da an yi mata azabar duniya kuma shi ne gaya mata ai ya hukunta hadisi ko azabar duniya ahwan yanzu da an tabbatar mata zina aka ci ga mace an kama ta da zina hukuncin ta a jeheta da an jeheta ta bar taubatan law qusimat ala ahli almadinati la wasi'atu tuban da ta yi da lafiya da ya sunnan mutanen garin wata wata rahama ce duk wanda hajji ya sama mutum aka kama shi yi zina aka kashe shi to saukin da zai samu da rahama da zai samu annabi ya ce da an raba ba duk mutanen Madina za a ishe su tuban da ta yi Ba ka babu azabar duniya da lahira tsananin tausayi ina nuna a sa a yi mata nan a sa a yi mata nan na ɗai kenan na biyu shi annabi na aiko shi ne da hukunci ba don shi ba ɗai domin hukunci ya wanzu yaushe. Ba ka duk abin da ya na hukunci ana ɗaukowa ne ya zama yawon zuwa zuwa ƙarshe da sai na umar yawa bulala cikin wasu sabai da suka yi ma cewa sun ga wani suka kasa tabbatar da shaidu guda hudu guda kuje da aka yi da sai na umar ya sa aka yi musu bulala tamanin tamanin shi wanda aka zargi sai ta yi magana aika za ta ce abin shi wallahi da an samu na hudu da na yi maka da wata sun gada abin da cikin jirgin <laughs> shi yanzu shi aka kawo ana zargi wa'annan su cika shaidu hudu wasu cika ba sai aka yi musu buloli 80-80 sai ta yi magana za ta zaka min shi wallahi da sun cika hudu da buloli wadda ka yi tsama da wai zuwa eh, eh, wa ai mutu kasha ne hukunci ne muka tabbatar da Allah haka yake ah, wallahi da kayi da aji kudu da yawar ka bulala bismillah ziyada Hmm. Hmm. Hmm. wata kaga wannan riwayar tana ƙara tabbatar da abin da sauran riwayar suka tabbatar na cewa kwata-kwata amma babu ai kamar wannan ma in ta zo da shi kala kaza ta zo da shi kala kaza annabi ya ce na wani ne kuma ta zo da shi akan haka so wannan ada akwai akwai hukunci hukunci da yawa da a haka ita ka'ida ta musulunci al-hukmu lil ghalib al-akthar wannajiwul kalilu la hukuma lahu haka yake don shi cin tsutsa haramun wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith amma in ka ci da dino ashe akwai tsutsa ciki babu matsala ina fata mun fahimta ko sannan wannan haka yake fa inda kowa ana tafiya akan ga inda kowa fa haka yake yanzu ga ba ga america alaiha min allah ma tastahiqu ba ga tana ta kawo har hijabu dazu da daddare to in aka samu wani ya mutu ko wanda ba abin ga suna ne collateral damage ba a hukunci da shi a ce sai an biya shi a kuke kuka ku ga alaƙa tsakanin tsakanin abubuwan guda biyu yanzu ko bincike na zamani tare da cewa shi ma ba accurate bane ba cewa cikin goma ba mutum guda shine eh, a ɗan zina abba ɗan guba ne ba watan tara ke nan mina ne duk na kwarai ne legitimate ne ko to za a al'umma ka dibi unguwar ka dibi jihar sokoto ka dibi ko ina mafi yawa ƴaƴan baban su yanzu wannan abin da ake faɗi can ba a rasa bane ake samu ko yanzu misali yanzu baka iya cewa udud ana haihuwa ka ce a udud duk dan da an ka haihuwa ba na baba ne bane haka ne a'a kana cewa rabbi duk ma na baba ne bane a'a mafi yawa kowa uban ne kaza kaza amma ai zai yi a samu ne ko ba zai a samu ba wanda aka yi hawa specialist ba wanda aka yi hawa gida fa duk inda aka zai yi a samu to zai yi a samu ba bai da hukunci hukuncin shi ne na galibi sai in zai yi a samu shi wanda aka saman ma ya taho da ya taho da kes ne sai in shi wanda aka saman ma ya taho da kes ne amma hukunci na gaba ɗaya ake yi hukunci na gaba daya ke don haka idan aka kai hari wani waje aka kashe wani sai ce collateral damage ne kuma collateral damage ba a biyan diya ba a biyan kaza ba a biyan kaza kawai ya shiga ciki ba shi aka nufata ba mun zo mu kashe 'yan ta'adda ne kuma mun kashe goma amma an samu wanda suka yi garkuwa da shi mutum guda shi ma an kashe shi an samu wanda suka yi garkuwa da shi an samu unguwar da a kusa da bom ya fada ya kashe mutum ɗaya ko biyu to ba a cewa wannan suna ne harin ta'addanci a ƙa'ida suna ne tsari amma ya taho da side effect irin wanda paracetamol ka bari in ka sha a jiki amma kuma ba za ka daina shan paracetamol ba ina fata mun fahimci ko ku fahimci wannan abubuwa ba su da yawa ne cikin hukunci ɗan kaɗan ne yanzu samun wannan ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ake samu cikin hukunci sannan kuma bai in buga muku misali yanzu wannan hukuncin ya an bar shi haka aka yi ta tafiya al'umma tana da alkhairi amma yanzu an samu ɗaya aka yi dna da ɗaya aka tabbatar aka yi dna da biyu aka tabbatar aka yi dna da uku za a ce duk jihar sokoto ta lalace yanzu haka za a ce wallahi duk jihar sokoto ta lalace gaba ɗaya iya ba da haka za a exaggeration da haka zai tafi wata mutuncin mutane da sirrin da gaba ɗaya lalacewa zai yi don shi aka hana yanzu inda ba a sa wannan hukuncin ba ku kiyaye inda ba a sa wannan hukunci wani cewa sai mace an kama ta da shaidu hudu ta yi zina shaidu hudu ta yi zina sannan aka hukunci ko namiji na ɗai kenan na biyu in macen da ta wuce kawai ka zarge ta da kai da wani yana cikin asabul mubiqat abubuwa guda bakwai masu alakar da kai har abada ya kasance ka alaka ka lalata don ta wuce da duk wanda za ta wuce da gele ko da ta karara ta ga ta iska ne zina suka yi yanzu da an buɗe wannan da kasance cewa ɗan ma ɗan kaɗan don an samu ɗaya biyu da Allah ɗaya sai a kauna kowa ne muna zargi ne wallahi in ya cika ciwo a DNA kowa ne muna zargi ne wallahi kowa ne mata ta take hita mata wane aiki take zuwa mata wane boko take zuwa mata wane wannan zai shiga sai ya kawo sai ya kawo rashin zaman lafiya da zai kawo da zargi da zai sawa to ya isa ya lalata zamantakewar da makasudin shari'a shine a zamna lafiya amma duk wanda yake da riba wanda yake da kokonto ya fito da kai ne ya magana kakka je ka wa wani ka tsaya ma wani cewa misali wani wani can muna tsammanin iya ne ba wai shi yake da shakku to yanzu ya kawo ƙara in ya kawo ƙara a zo a yi la'ani mata ta yarda in ta yarda to lalle ta yi zina ta yi kirari ba ta yarda ba to shari'a ta ba ta dama Tun da ba kama ta da shaidu hudu ba ta zo ga rantsuwa hudu da za ta yi zuwa ta biyar amma yanka bude misali zai kai ga cewa wani ya rasu da alama bai haihuwa ya rasu tun da bai ya haihuwa ya rasu bayan ya rasu muna tsammanin da haihuwa iyan nan ba na nashi bane wannan widow in tashi tashi shigo kun gane fasadin da zai kai wa? mutum zai rasu cewa rana ya rasu ya bar iya biyar da mata ke musamman iya ba kuɗi wallahi ba mai daɗiya ne na ba wallahi wani da alama bai haihuwa za ka wani daɗiya da kike na riba ta shigo za ka warzage zamantakewa za ka warzage zama lafiya zalunci da za ta haifar zai fi adalci wanda amma ai mutum ya rasu an yadda a ciro gawa ta yi in an akwai bukata a ciro gawa ta yi a yi binciken da ake bukata wanda zai tabbatar da wani abu to amma kaga bayan mutum ya mutu ba za a iya gane cewa wai yana haihuwa ba spam ne yana yi ko spam ne bai akwai lokaci mutu gaba amma da ina kwafai ina fatan karatu yana fita daidai ya wani maksudin shari'a da yake tafiya haka lamarin yake ga haɗuwar rana a sallar magariba haka yake da azumi a sha haka hukuncin yake da ganin wata wata kuka ke ganin wata yanzu ne hukuncin da ganin wata mai ganin wata ya ce an haihi wata akwai wata ku kiyaye akwai wata amma kuma sai a cika azumi saboda ni annabi ya ce in kun nai, sai annabi ya ce in girgije aka yi ruhi in girgije aka yi ruhi babu shi kenan akwai shi sannan duk duniya ko azumin ne da aka doka akwai lokacin da za a tabbatar da kuta ku ji masu ganin wata masu masu amfani da na'ura ko masu amfani da kimiyya sai ce an haihai amma ba a iya gani nai misali alaƙa da an haihai amma ba a iya gani nai to gani da ido yanzu su ina masu an an ba ya ganne argument din su ne kada a dauki azumi gobe kun fahimta ko yanzu ku biyo ni da cewa. kun gane game da azumi yanzu akwai wata sai yayi awa kaza sai wata yayi awa kaza ido ido ka iya gani nai ita kuma shari'a ta tabbatar da hukunci ga ganin na ido ne ita shari'a ta tabbatar da hukunci ga mene gani na ido sai ya kasance cewa ko da rana ta faɗi ina su ku duk duniya da wannan ake hukunci ko da rana ta faɗi su wannan ma astronomers sun tabbatar da watan nan ya fito tun 4 pm akwai watan sama 4 pm rana ta faɗi watan ramadan ne kuma 4 pm 4 pm ya fito rana ta faɗi 7 pm amma su tabbatar da duk duniya babu inda za a gani ne ina tabbatar muku duk duniya ba inda aka azumi sannan su ma'ajimai argument shi ne kada a yi azumi don babu wata ya tabbatar da akwai shi kimiyya ta tabbatar da akwai shi amma musulunci sai ya ce mai izara aiki muhu fa aiki muhu fa Ba ka alwallaka idan yi rihi alwallaki karewa. haka ne sai kasance rihin ya hito daga ciki ciki amma bai hito ta baya ba to akwai alwallaka hukunci tana kunci in ya ta waje a amma yan diba daga inda yake fitowa ya fito it doesn't matter an da sai inda in ya fito hata ta a sautan auta jida in ya fito daga nan latas ma a sautan wala don shi duk wani murɗawar ciki da kukan ciki bai fito ba la yusma'u lahu sautun wala yura wala wala yushammu lahu ra'iha bai da hukuncin wannan faka duk komai na shari'a da ke ku fahimta komai na shari'a ne za ka ga wata astronomer za ce wata ya fito awa ta uku sama amma ba a iya ne in yana awa uku sama to ba a ba a ba a ɗaukar azumi ko a aji azumi don shi eh, annabi ta sai kun gun malakun in girgije ya gitta ba ku iya gani ne, shi kenan kawai kun ci bai ci ba gobe ya hito gudan babba who su daga ni ne yi ya kwana biyu amma kwana biyu muna hada yi mu gane ba bai kai kwana talatin eh, da yi da hijira ba a ah, to aka ga wannan hukunci ne na wane ce ya gani waɗanda suka suka an shahada sun yarda da an gani sun yarda da sun yadda da an gani su ma ba su yi amfani da cewa zai fito ba yanzu kike yi abubuwan guda biyu ne yanzu astronomer sai ce wata zai fito ƙarhe za a haifar ƙarhe hudu za ka ko da bakwai ka yi rana take faɗa lokacin da ake ganin ne bai isa gari da ido ba za ka shi astronom ma yana cewa tun da bai isa gani da ido ba ka ke azumi sun wasu suka ce sun ganai wani suka ce sun ganai ba cewa suka yi astronomers saboda astronomy ya nuna ana gani cewa suka yi sun gani ta ido ka gane za ka yanzu ajiyar ɗin cewa sun gani ta ido ko wani abu ne suka gani ga jiransu suka ajiye shi ne ta gane ku amma magana dukkanin su magana an gani ne ake yi ba magana muna tsammani ba ne mun fahimci ko wannan ilimin sun tabbatar suna da dama saboda sun san kariya ne mun wuce mun yi wannan bayanin kitabu siyam. Mm, da haka wannan magana kitabu siyam ce. Tana wata tambaya wadda wani rubuto, mm. ya kamata a karanta mai ita. ce mana assalamu alaikum wa rahmatullah mana ne ina tare da matata kusan shekara biyar lokacin da ta samu ciki da ta ce mini ita fa jan ɗinta as ne kuma ni ma as nake na ce mata amma ai tun kafin mai aure na tambaye ki kika ce min genotype genotype ɗinki aa ne ta ce daga baya ta sake yin eh, gwaji ta za as ce eh, na ce ni fa ba ni da ja na bar wa Allah saboda akwai sikila da eh, sunan suna rayuwa muka haifi da yau shekara uku da watanni da watanni kuma lafiyar talau aat ce shi ne yanzu kuma ta sake ta da magana kuma har ta koma gidansu kuma babanta ya goyi bayanta yau kusan wata ɗaya uban ya ce sai dai na sake ta saboda baya son yarsa ta wahala hmm. na yi ta neman sulhu yaƙi yaƙi aminta ita ba ta ma ita ba ta ma ɗaukar wayata don Allah malam menene ya fi dacewa na yi wallahi ina son matata ba ni son rabuwa da ita na gudu muna roƙo Allah ya sauwaƙe maka na gane abin da yake ciki na damuwa da sun daɗe har sun haihi ɗaga ta shekara uku abin da ya fi tun kafin a yi aure a tabbata an yi test idan aka je aka yi test kaga zai tabbatar da cewa wannan suna iya aure ko kariyar ne ko ba su iya aure tun daga farko samu consultation na likitoci yanzu an yi ci gaban da a ci gaba yanzu yana iya sa ko dai a gane ɗan yana ciki a tun yana ciki a gane in sikila ne kila a zub da ciki ko wani abu su samu consultation na likita da consultation na mallama addini idan suka ga cewa dukkanin su AA ne ko gudan su AA ne gudan su AL ko wani abu haka suka samu dai wannan AA AA AA AS AS AA kaga wannan ba wani consultation za su yi aure in suka samu kansu dukkanin su AS ne abin da ya fika da su aure in suka samu kansu dukkanin su AS ne abin da ya fika da su aure ku kiyaye shi ma wannan abin da ya fika da su aure amma baya cikin shara'i. baya cikin sharaɗi na hana yin aure amma abin da saboda ana iya aure ba haihu ba suna iya zaɓa su yi aure kar su haihu yanzu da advancement na na medical abubuwa ana iya gano ɗan cewa cincina ciki as ne ss ne a zub da shi sannan ma sun ce akwai allurar da ake a canza jonathan in ya tabbata ya danganta daga kai ƙarshe na kowane gari da kowane ƙasa da na kai ƙarshe na sophisticated abubuwan da suke da shi na kimiyya da kuma na haihuwa a irin wannan yanayin da ya samu kai ne sun ga sun yi aure ya tambayi ta ce AA takamin su yi aure shi ma AA ne ko wani abu haka na? wata shi AS ne ya tambayi ta ce mai AA ne suka yi aure suka yi ya ta farko aka samu AA bayan ɗan lokaci kuma sai ta ce mai sai tana eh, sun ta kashe auren ta koma gida shi kaga akwai zargi da yawa ciki ko a shar'anci aurenka bai mutuwa a shar'anci aurenka bai mutuwa in ba kotu aka je ta kashe maka aure ba a shar'anci aurenka bai mutuwa babanta ya daure mata gindi akan haka so akwai akwai wasu abubuwa koye cikin wannan lamarin da ake son a kara da wannan matsala amma duk uban da zai iya hada ya tai ta koma saboda ya gani ask to iri ne kamata ya yi test kafin a shiga iri ne bai neglecting a kin test kafin a shiga in fahimta ko ta haka kawai ne eh, AS ɗin yawa gare su akwai rashin kuɗi shi ma AS ne <laughs> rashin jituwa da rashin bayyana shi ma AS ne akwai as ba a jini ɗaya take ba hmm, har da aljihu to lalle lalle lalle lalle akwai wani abu ciki akwai wani abu ciki hmm, abinda nake baka shawara da kusa ka dage da addu'a kuma a matsa a sa wasu wajen sulhu sannan kuma ita ta buɗe baki dace maka AAC ko AAC ce ko

ta ka kai ta addu'a kuma ka sa mutane ciki amma ana zaman lafiya an yi aure don ana asas ta aiki iya ta farko aa lallai lallai lahiya kalau zai sa masu fita shi aure lalle lalle lafiya kalau in ma tana son mijinta ana zama lafiya yana da kuɗi gidansu na kuɗi sai a ce ai 25% rate ne ai ai AS da sun yi aure za su yi haihuwar AA za su yi haihuwar AS za su yi haihuwar AS can ba a rasa ne za a yi amfani da wannan sai a ce in yana da kuɗi haka za su amfani don shi tun daga farko ya fi ya fi gaskiya a yi tun daga farko eh, amma ku kiyaye bai cikin shara'i bai cikin sharaɗi na aure amma dai yanzu misali in an kai aure a gani asas ya ce ba ta yi ta a yi aure ta kun ba dole sai ka da ta ba tana cin ko wani aibi da za ta cewa ba ta yi tana cin ko wani shi shi ya ce bai yi saboda tana iya kalma mai sata ba mai cewa dole ne kuma yana da dalili amma dai ba sharaɗi ba ba sharaɗi ba ne eh. Eh.

akwai bambanci tsakanin shi bincike na zamani babu mai soke shi abin kwarai ne a samu advancement a science a samu advancement a technology amma a wasu hukunci-hukunci ne shari'a ta riga ta tabbatar abai kasuwa ka gane kamar hukuncin haddi hukuncin haddi cctv kamara ko a ɗauko mutum yana zina baya baya wadata mutum dubu su kallo yana da views guda dubu bai tabbatar da shi dubu amma ba a cewa an soke cctv kamara kada a yi yanzu DNA da muke magana ba muna so shi bane duk kada ai DNA amma wajen tabbatar da haji bai bai yi wajen tabbatar da haji ka kiyaye yanzu a wani hukunci da ko lokacin annabi akwai shi amma bai yi amfani da shi ba shine bai tabbatar suwa amma ba cewa wai muka yi duk gaba ɗaya DNA is not good DNA kaza ko kuma CCTV camera tunda ka ga mutum yana zina an kamo shi ba a mai ruju aka haka ba ka CCTV camera is not good a duk muna da ita a gidajen mu ko ina Eh, tana da kyawun za ka iya tabbatar da wani abu za ka iya ganin abu za ka iya amma ana wa mutum wannan hukunci ita shari'a ina son ku fahimce da shari'a ke tafiya yanzu misali hukuncin hajji akwai rukin asiri akwai rashin bayyanar da alfasha akwai rashin duk wajen sa shaidu hudu amma abin da shaidu hudu ke iya tabbatar suwa shaidu biyu na tabbatar suwa musulunci ya ne shaidu biyu wajen dukiya ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu falyaktub bainakum katibun bil adli hazwa inna Allah ta falyashhadu fastashhidu shahidayn min rijalikum in lam yakuna rajulayn fa rajulun kaga ana tabbatuwa da mutum uku namiji ɗaya da shaidu yana tabbatuwa da mutum biyu shaidu yana tabbatuwa da mutum uku amma shaidun tabbatar da haddasa na sai mutum biyu to lokacin da mutum biyu suka yi shaidu ina jakka biliyan ɗari in zanaka maka naira biliyan ɗari in zana maka dala biliyan 750 ba shi da kudin Elon Musk ba wannan sati shi ne kashin suna da mallaka duniya to in zai ranta maka duk kudi ne duk kudi ne ce ya ranta maka shaidu biyu sun isa da ni da malam haka muna iya shaidu kuma musulunci ya tabbatar da shaidu mu amma in mun ce mun gama ta kai na zina mun bi ba isa ba sai mun kai mun hudu yanzu kun gaye saboda wannan akwai akwai akwai sikirtawa akwai rashin son yada alfasha don haka lokacin da mutum ku za su ga mutum na zina ba wai mutum uku ba su isa gani ba ne hukuncin bai tafi akan in mutum uku sun gani ba mutum hudu aka taka don haka cctv camera ba ta tsayawa cikin hukuncin in ta gani ta cincinta a tabbatar maka da cewa shaidu hudu a yi maka haddi ku gane yadda yadda abubuwan suke tafiya a babubukan da suke tafiya ba wai gaba ɗaya ana kwandemin kimiyya ba ne a'a kowa yana son kimiyya kowa yana son accuracy na kimiyya kowa yana son amma wajen tabbatar da hukunce-hukunce to ba shi aka shata ba ga abubuwan da an ka shata a kullum ya ka bismillah hmm. a ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne yanzu mutum ko da ku kiyaye da mutum ya kama cewa me me mun cewa wanda ya kama mata ce da wanda wannan lokacin aure ya mutu suna maganar li'ani suna maganar misali ba mu iya haƙuri da haka ya kyali ba ka li'ani ne za a yi amma ina cikin Abu da wani ya ce ya Rasulullah inna mar'ati la rubu ya da nusil mata ta ba ta bai da hannu mai taba ta sai da muke tsallika sai da muke rai sai ce annabi rai na zai bi ta ce idan amsika ganin ganin wannan abun dai bai sa ya kasance a wuya mutu a abara kasa iyakan masu kama matansu da irin wannan abu wanda kusan zargi ne mai girma zargi ne mai girma ta san abu da muke gani irin wannan fatawa in ka ce aure ya mutu da aure da yawa su mutu akwai mutumin da ya rinka bai wuce wata guda bai yanzu ko wata biyu ta ya aure mata ya kama ta a wayarta da chatin inda ke tabbatar da mugun abu sai ni ta kawo mai dabara cewa zai yi kaza ne zai iya ka chatin din sai sai ga wani abu da ya gani wanda duk wanda ya ji wannan abu da ya gani ya san cewa babu yadda za a yi wannan abu ya auku in ba wani abu da ake gudu ya auku ya ga ya auku ba to amma kuma cikin sai a ce bai da aure ba bai da aure ba in yayi zargi in ya gada ma ya sake ta yana da damar ya sake ta in kuma mutu aure ne da kowai wani abu li'ani shi Allah ya faɗi a cikin suwar tunu shi muke karatu shi ne daidai da yi ga daga sai bismillah hmm hmm, hmm. da tuba da tsakanin da Allah zai tuba wancan ai ga an raba wancan ai ga an raba hukuncin kenan shi kenan an raba za ka zai da tuba ga Allah bismillah mm eh shi ma ta da ke shi bismillah hmm. Hmm. na eh wal wallahi matsala shi ne ban da lokacin tsohon aure kwanakin nan akwai su da yawa ko jiya na mai da wani sulhu ne duk cikin abubuwan da'awa babu abin da ya fi cin lokaci kama sulhun aure ba abin da ya yi wahala kamar ba da sallar juma'a amma cin lokaci babu wanda ya fi sallar juma'a ita dole sai an yi ne babu hutu da zo na katu ta taya mun taba ta katu hutu shekara guda amma na taya hutu sallar juma'a ba ta yanzu shekara ita dole sai a yi ne yanzu ko karatu aka yi a ramadan yanzu za a ce a ruhi amma da ramadan za a zara in alhamdulillah al'azumi da komi komi ranar da ake to shi kuma cikin sulhun aure ya fi komai cin lokaci yanzu haka cikin wayannan less than 48 hours ɗin ina da guda biyu da duk ba su haƙuri bai yiwuwa in aiki ya yi yawa yanzu in fara saurare ne wannan sai da daɗi saurayen uwayen da matar da su ɗaukonin abubuwan da ke fitowa da gaskiyar lamari da kaza kwana uku hudu ne zama guda awa biyu uku ne wallahi ina ina ina referring da issues aure yanzu ga malam Idris eh kila ya ce lokaci ya tsaya ya kaza da sauransu hmm. bismillah eh, akwai wani wanda ke tambaya hmm. cewa yana aiki da kashin wani kamfani hmm. wannan kamfanin yana da abubuwa na haramun da abubuwa na halal mana hmm. abin shashaye hmm. a egypt ne Ya hmm. kasance shi inda yake a ajiye shi wurin da ake sai da kayan shaye-shaye na halal to kuma akwai da asirin ta jiya da sauransu ne ne hukuncin aiki ne karkashin wannan kamfanin wannan tambaya ce yana aiki a kamfani kamfanin da akwai abubuwan halal akwai abubuwan haram a wata ƙasa ce egypt akwai su a kasashe da kamar irin afda kamar irin tesco manya-manyan kamfuna ne akwai shi a nigeria kamar irin shoprite da wasu a wani aika ba ɗaya ne da wasu manyan shaguna irin exclusive abuja irin manya-manyan shaguna wanda yake cikinsu akwai kayan halar da kayan haram yana iya amma shi gerin kayan halar sai yana iyawa yana iya aiki baya aiki a gerin kayan haram ku ce duk fa yana da alaƙa da wannan matsala da muka karanta duk yana da alaƙa galibi galibi ake amfani da shi don shi yana halatta mu yi boko yana halatta mu albashin gwamnati cikin sources of income na gwamnati da ake an suwa ana ba mu albashi akwai kuɗin yana kasuwa da gidan giya harajin gidan giya yana halatta akwai na kasuwa gidan caca lottery a haɗa to in muka ji wannan accuracy ɗan boko haram sai ce muka du haram saboda mai saboda haram na shigo amma galibi galibin revenue ana sai da fetur ne ana karɓar tax ne wanda ke legitimate ga kamfuna kamfunan da akwai Najeriya masu masu na siminti da refinery da na shinkafa da na kayan can drink sun ci wanda akwai na giya yau amma inda babu wani source of income sai wannan kamfunan giyan da duk albashin ya zan haramu da duk ayyukan da muke yi amma ka kiyaye hukunci na ga zalibi don shi yana halatta ka yi tsaye da sai suwa da wanda ka san dukiya ta yi akwai haram ciki yana halatta ka sai ga kahiri ka sai san makahiri yana halatta ka sai ga barawo ka sai san barawo muddin amma ba ka san kayan sata ba ne muddin ba kayan ka san kayan sata ba ne so zaka galibi ake amfani da shi galibi ana zaka zai aiki a irin wannan shagunan amma bai aiki wajen gehen biya kamar yanzu kana aiki kasar Nigerian government baka aiki kasar kasan kamfanin lottery commission ba ya halatta musulmi ya ake kasan lottery commission amma yana halatta kai aiki a university a ta university da kudin lottery commission ake funded into how many passes by legal lecture passes yana halatta kai aiki a ministry of kaza yana halatta kai aiki a ministry of kaza no? okay eh, ta kuma wata mata suke tambaya cewa yarinya ce lokacin da take kamin ta balaga ko kuma ta balaga ba su san cewa idan aka kara jini ba an kare ake yi wanka sai ta yi kwana ta sannan ta yi wanka ta yi sallah kuma abin gashi ta girma ta balaga yanzu wacce sallar ba ta iya hakikanci kuma na wace da haka ne tambaya ce mace ce ta balaga jinin al'ada yana zo mata sai ya tafi bayan kwana biyu ta yi sallah ba san hukuncin da ya tsaya ya kamata ya wanka ta yi sallah ba shifa da shekaru daga baya ta sani waccan sallar za ta ranka a ba ta rankawa mace mai haila in ta yi tsammanin jinin haila ne ashe jinin jinin istihala ne ta yi tsammanin ga yadda za a sallah ashe ba haka ba ne ta yi tsammanin ba ta ranka. saboda hukuncin ta hukuncin wancan salloli sun yi wallahi a kowace riga ba mu koma an samu daga taka za mu wuhi saboda lokaci a'a mun kare lokaci da yawa ma bismillah hukunci ne kuncin barayi na a kasan mutum barawo ne bikin na maka ajiya ka karba hukunci ne kuncin barayi ne eh wannan ba duka kwarar da an tsaye na halaka ka yi da ya tsaye da kayan yi ta shi zuwa ta yi ta maka kayan ka bashi ake da shi <laughs> amma duk ina ban kuda da zai kawo ya aji ta rubuta yana ajiye maka mutum ka san ɓarawo wuri a kera baka ajiya kana an sa a kai ka san hukunci ka kunci ɓarawo wuri kawai ya kama ka aka raba hukunci hukunci ka shiga da nashi babu da ɗaure aure babu ko sai mu ce fasu har da kallon mu bi hamdika ka an la ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk